masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin sirrin ma'aurata shirin sirrin ma'aurata shiri ne wanda yake kawo hanyoyi na matsalolin aure tun waɗanda suke faruwa a gidan auren tun daga kan neman auren da zuwa rayuwar ma'auratan ga baki ɗaya hanyoyin da za a bi domin warware matsalolin da suke faruwa wanda muke tattaunawa da asheka malama fatima na bilisi bako mfr wato malama ta sallah a daidai wannan lokaci malama in ta shirya za ki sallama ga masu kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu to a satin da ya gabata malama mun yi magana akan matsalolin da tiktok yake mm. haifarwa ta bangaren mata mm. to insha Allah yanzu za mu ji su ma bangaren maza menene yake haifarwa da matsalolin da yake faruwa a harkar tiktok din gaba بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu yan uwa masu wani masu wannan shiri kamar inda a wancan karan muka ga muka yi magana akan mata masu shiga titok ko su dan yare raye-raye yi wani abu da yadda muka ga magana sakarci da abubuwa da yake dauke musu hankali ya hana su ganin ci gaba da kuma sa ganin ci gaba ne su ne wa kansu kima suke wannan ma za ta gama cikakkiya ta ta mi kanta wani abaka tana wulakanta kanta wacce ba mace canje da namiji duk ba a nan bane ba sai eh. ta wani sakarci da shauran su eh. to a mazan ma a mazan ma ai akwai za ki ga yaro kina kallon sa kaman ya kai ya kure wajen education mai ilimi ne na tarbiyya na hankali ko kuma Allah ba shi dan wani kyau na fuska wanda yake zama abun tausayi da makamantan sai ga ya zo yana tallatar da kansa da wannan yana wasu abubuwa wanda ba su ma dace ba wanda ni wallahi mai irin wannan yata ba zan baka ba ai gaskiya ne so da ka fara wulakanta kanka ka na kai mai ɗauko wasu aqida ka sa kanka ne ka na kai mai wanda dinka ne wanda san nutsuwa ake kamar ita ba mace ba za ta taɓa sha'awar irin wani abubuwan ba haka kai ma namijin ba za a so ka ba haka zalika idan mai magidanci ne ke yi wa yake yi wani abuwa yake bibiya cikin wannan shi ma yana ƙara nisa ta kansa ga matan kirki ba za ta sha'awarsa ba ai duk abin da aka ba shi ƙwariya ake cewa ne ƙwariya mai kyau tana ragaya gantalalliya tana tsakar gida hakan mace mai daraja tana ɓoye haka namiji mai daraja shi ma yana ɓoye bai talasa kansa akan wannan ba in kaga ya fito ya fito ne a sigar da zai taimaki al'umma hanyar masana'antarsa sana'arsa ce a wannan sace ce a shirya ta addinin musulunci a wani ilimi zai bayan rayuwa a gogu su ake so a gasa irin wannan amma duk san ga an samu saba irin wani ana fitowa a wata ya fito ya zake shi ne wani shi ne wallahi azimu su ne mutane yake hmm. da aka yi na so mu maza ku sani fa ku ne iyayen gaba kuma namiji shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi hankali wanda ake alfahari da hankalinsa kuma hankalin nasa shi zai rinjaye cikin gidansa amma wani dan ɗaiɗaitar da kai da wulaƙanci sai ga shi ne a kan gaba a kan gaba a wajen zubowa da kansa mutunci ya'yansa su gani ko ka kamar na ga wani yana ta zuwa wai babban magidanci da babban riga wai a ɗebo wata wurawa ya bin wai ya zuwa gumata sai ta wata miƙe sana a saka a wannan ya ila da ku zama su iya maka wani shekarun ai kamata yi ku zauna a nitse in ma farin ciki naku amma farin ciki da zire a ku a ciki da abin da ya dace amma ba ku tara wannan ku ba wanga duk wani mai sha'awa ya kai iyalin ku gidansa 'ya'yanku kenan ko ku zai tsorata ba zai taɓa sha'awa ba shi sa mutum zai cewa shi ga shi ko an sa 'yansa hannu ko an shi sa kansa hannu ya ta kansa ko ce an sa 'yanta hannu ba a wannan ɗinsu ta sa wa kanta tun farko farkon rayuwa ake tsara ta dan ƙarshen ta yi kyau amma idan farko bai kyau ba to wala ba a ba a sha'awar ƙarshen zai kyau ba a tunanin ƙarshen zai kyau da haka magidanta amanar Allah ce a gare ku da mata wani ki gama don wani ƙarin baƙin cikin a ciki bayan alaƙa da ya ɗauka da mata shi ba shi ke ƙwanwai nuna wa nuna wai shi kamar bawa ne gurin mace amma ya ce wai shi zama ne wannan kuskure ne Allah ne ifa da a cikin alƙur'ani ta ne a rahim arujali qawwamuna 'ala nisa ai mataye ƙarfafa ko tsayayyu ne akan mataye domin duk sakarcin mace in ta ga samu miji kimtsatse wallahi kimtsuwa take haka duk ballagazancin mace na samu miji na tsaye nutsuwa take amma a kuli ka ɗauki yarka mai tarbiyya ka ba wa na namiji sai wargaje muke ta tunda ita ƙarshe take ita ce take biyayya a gare shi sai ka zaka ga gaba ɗaya an rusa miki gidanki an wani sa duk irin kirkin ɗa namijin da ba shi da tarbiyya ya gama yaɗa kansa a midiya a cikin wannan abin na nuna kansa a midiya abu gaskiya kin kwalkwale kin daidaita irin tarbiyya ba za ki ba shi ba wannan a fili yake sai a ce ayi gashi an zo kwanan yara kwace kwace ta wace mace ce mai hankali za ta ɗauki sakaran namijin da bai san kanshi ba uban 'ya'yanta kalamai ba daɗi wasu abubuwan kaga babu daɗi wasu abubuwan tunda mu ba shiga nake sai nake ba sai abin da zaka samu a zo ko ya faɗa a zo a ganshi shoran su da haka ba tun farko wanda yake tsilatar da imaninsa wallahi kada ya kutsa cikin wasu abubuwan da suke faruwa kuma fa ina so in gaya muku ba a bai komai kan wa'ina abubuwa ba sai fa dai Allah ya kiyaye saboda alkawarin Allah ai sai ya cika sai an reraye masu imani an ba zunzurutun marasa imani kawai lokacin da zai zo zai zama da an tashi neman mai imani sai ka faɗo rana baka samu ba duk sun ƙare yanzu haka idan kai ko ke kuna sha'awa ku shiga cikin wannan ƙungiyar sai ku taimaka kanku da wannan sakarci in ku kuna so ku gama duniya lafiya ku samu kyakkyawan ƙarshe ku samu da alta wal aqibatul mutaqin sadaqallahu azim kyakkyawan karshe ya tabbata ga masu tsoron Allah tsoron Allah shi ayi khawfa bi shirka wal ma'as tsoron ka da Allah kada ka shiga shirka ka shiga wani abun da zaka taba Allah ko saban Allah irin wani abu ne ma'as wani abu da ake yi wata ta ga wai ba jin kunya an tallatar da jiki an tattar da su abuwa ga sunan da abuwa iri iri iri iri wanda a ƙarshe a ƙarshe mutum shi da kansa zai zo kamar ya zo igoge wallahi da rayuwarka za a ce maka yau ka yi ta memory ne aka ajiye maka shi za a ɗauko a saka shi gidan gaba sai ka yi ji baka so ba in ku abin kirki ka yi fata da ƙuruce ka so kake a saka ba ka gyara ka ta murna a ciki to amma ka karar da rayuwarka a cikin harkoki na banza ka taimaka wa hanyar banza kuma ce kana so ku samu kyakkyawan ƙarshe ga ƙarshe na Allah ne amma a gaskiyar magana ban da wanda ya makar da rayuwarsa ibari inuwa ta ƙarewa wa sa. inuwa ta kare tsonsa shine duk da kace da kai wai tsawon na inuwa ta kare ga wannan ai kaga an shiga uku ma'ana wanda ya bari rayuwarsa ta kare a wufance aka zo aka ɗebo rayuwa aka zo aka bayyana ba miki yanzu masalan wannan bawan Allah ne da su ai akwai yanzu tun da ya mutu mai ake dora wa'azansa kashi kashi kashi haka zalika in kidan kwariya kai kai ka dauka cewa gashi nan haka in iskan ce ka dauka sauka ta gawa ne wani ana faɗa ma ana kafin ya mace Allah ya ji kawan sai sai sai sai ya faɗo ta magana mara kamar da ake wasu a yanzu mutum ya gaba iskancinsa iri iri ya mutu da an saka saka sai an ce an faɗi an zage ta ce Allah ya ji kansuwa ne to wannan ya kamata matasa ku yi kanku faɗa ku ji da ƙalubalen da yake damun ku a yanzu halin rayuwa yadda za ku kyauta rayuwa ta kuma abin ya gagare ku da me kama da wannan abu. sakin Allah sanda muka ba Allah sai Allah ya bamu da tunanin mai bamu mu je mu karata ina ga abubuwa ga su da makamantansu To masu kallon mu kada ku manta kuna kallon shirin sirrin ma'aurata ne daga nan tashar talabijin ta mujallar matashiya. Za ku iya bibiyan mu a shafukan mu na sada zumunta Facebook mujallar matashiya, Instagram mujallar matashiya da YouTube mujallar matashiya. za mu karɓi tallan saƙo daga zarar mun dawo ta shirin zai ɗora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana Ibrahim Bala, sunana Abubakar Murtala Ibrahim. Sunana Masauda Abdullahi. A madadin hukumar zaɓe ta ƙasa INEC reshen jihar Kano. Ina kira ga al'ummar jihar Kano musamman waɗanda ba su da katin zaɓe. Waɗanda suka haura shekaru goma sha takwas. Kowanda yake da gyara akan canjin gari ko unguwa ta fara yin rijistar katin zaɓe na dindindin wanda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta fara yi a wannan lokaci wannan dama ce ga dukkanin 'yan jihar kano waɗanda shekarunsu ya kai goma sha takwas zuwa sama kuma ba su da rijistar katin zaɓe maza ya hanzarta domin mallakar nasa kai har ma da tsofaffi da masu bukata ta musamman suna da damar su je domin a yi musu rijistar katin zaɓe na dindindin ta hanyar mallakar katin zaben ka kamar da na mallaki nawa za ka zaɓi shugaban da kake so za kuma ka tura wakilin da kake so a wani salo na magance cinkoso tare da sauƙaƙa wa jama'a hukumar zaɓe mai zaman kanta a Najeriya INEC ta samar da manhaja musamman a yanar gizo wanda za ku shiga domin aika dukkanin bayanan da kuke bukata kana daga bisani ku ziyarci wurin da aka ware musamman domin karasa karɓar bayananku a sauƙaƙe za ku iya ziyartar shafin kamar haka cbr.inecnigeria.org ko kuma cbr.inec.gov.ng da zarar kun aika bayananku za a baku ranar da za ku je wurin da aka ware mafi kusa domin karasa karɓar bayananku wanda za a fara a ranar 19 ga watan Julai. Kowanne mutum za a bashi ranar da zai je a wurin da aka ware mafi kusa da shi. Idan ma baka samu damar aikawa a kafar intanet ba, za ka iya ziyartar wajen mafi kusa da kai domin bayar da dukkanin bayananka. Yadda za ka mallaki katin zaɓenka na dindindin. Mallakar katin zaɓe shi zai baka damar gudanar da zaɓe a yayin zaɓe katin zaɓe na da matukar muhimmanci a gare mu wannan saƙo ne daga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa inec rashin jihar kano malaman da dawa malama mun ji irin bayanin da kika yi a kan abubuwan da yake faruwa ga maza masu irin wannan halayya ta tiktok da ake yi hmm. to muna so ki ba da shawara game da su mazan hanyoyin da za a bi domin kawar da duk wata fitina da take cikin shi mutum ya ɗauko hanya kuma wadda yake ganin zai yi domin sadar da saƙo ko na faɗakarwa ko na addini baki ɗaya. to alhamdulillah wanda nake so ya matasan ku yi nazari da rayuwarku farko akwai abubuwa da karanta da yawa da kuka san shi na bangaren na addini na bangaren abin karanta na zamani idan ka ɗauko ka koyar a kansa duk wanda ya karu wallahi ya kai Allah da ina yau da kiyama in na bangaren addini haka in rayuwa ya karu da shi shi ma yace alhamdulillah gode kai ma Allah da baka ba wanda Allah baya ba lada eh so da ta ce kai man dalla Allah khair fa huwa ghafai wanda ya ji da ka alheri kamar shi ne aiwatar da shi sannan rayuwar mu kullun kariya take yanzu zaman da baka yi ba raguwa muke kullun raguwa muke zare ne kake ja baka san lokacin zai kare ba shi wani zaren haka aka ya mutsa shi da dogo da gajere kamar da ake ana yara a ce an yi wani ciruwa da ake saka tsinkiya zaro wani a ce zaro zan kalla saba dare har da kuka ya dinga kuka ko zaro gajere to haka rayuwa take siffar rayuwa ce sai a kakkarya karare wani dogo wani gajere wani dan guntu sai a ci yara su matsi ya kace ce ya zaro tasa idan ka zaro dogo sai a ce ka zaro koki koki a taimaka da da ka yaro yana kuka to haka rayuwa take wani rayuwarsa kusa take bai sani ba zaka ya kai ɗana matashi ka yi koyi da magabata da suka wuce wanda na sunansu yana dawame sayyidina Abbas Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Mas'ud Abdullahi bin Gasana, Abdullahi Abdullahi musamman waɗannan kanana kanana sun yi aukari Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Dubair waɗanda kusan kaman gasa suka taso irin waɗanda ga rayuwarsu sun ba duniya ma har yanzu rayuwarsu bibiya ce kullun ne sai a karanta wa an ibn abbas wa an ibn abdul wa an ibn umar wa an ibn umar wa an ibn ji ya ka wannan sun samu wannan kyakkyawan ta goma shi ne da irin wannan rikodin da wuke da ɗauko suka kama da shi shi ne kamar da irin wannan sun yi nazari sun ajiye ana tafiya da shi to ku da Allah ya kara abu na kusa ilimi kusa alheri kusa samun lahira kusa goce lahira kusa ga shi ka ɗauka za ka tsara abubuwan da za ka tsara mutane su ƙaru su fitar da mutum daga matsala wani abun da ka yi bayani akai cikin matsalarsa ne sai ya fita daga ciki ina sha'awar matashi mai tsoron Allah yana burge ni matashi mai tsari yana burge ni matashi mai kunya yana burge ni matashi mai zuciya mai neman kanshi iya burge ni matashi wanda isan darajar masallaci wa'annan matasan kuma akwai su da yawa fa za ta su ne ba sa samun rikici a rayuwar duniya su ne ba sa raina kaɗan su ne ba sa shiga cikin roƙo su ne ba sa shiga cikin kaskanci saboda kome sun damfara da Allah Allah ya damfara da su sun zama da komai nasu jin ya shiga Allah ba ba su da bokaye ko abu zargin an jefe da ba su da wannan saboda sun san komai zo min indillahi ilallah da aka suna tara nutsuwar su gurin Allah masu yawan ibada masu yawan ta'ambatan Allah masu yawan azkar wa'annan su ne matasan da ake so a duba su su ne wa'anda idan su aiki za su amfani da social media za ke ƙari da su da kyau kalaman su masu amfani da su kwanta da hankali mai kusanto maka da alkiyama idan muka rasa masu kusanto da alkiyama ga mana wallahi mun tabi saboda me fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin fa ina fa zakir domin tunatar wannan wa'azi shi da faɗakarwa tunatarwa hakika mumini take amfana duk sanda mumini buɗe gwani shafi da aka saka wani abu ko la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar aka sa zai ji kaman tini haka ko a ila ji shi da haka da yawa zaka ga irin wa'annan matasan ana son ƙungiyarsu kuma kowane abu ka fito za su nema za ga ana mara musu baya tun daga cikin unguwarku gidanku unguwarku cikin garinku so da mai an san kai matashi ne mai wani tsari mai kyau ba wa tsatsa matashi ne mai tsalle yau ya gone ya koma yau ya gone ya koma har abada ba ci riba ko dan siyasa ne ke tsalle tsalle ba ci riba a rayuwarsa ba dai kuma rayuwa ne wata duniya mai karewa wata ke cewa kankanuwa ce ita a rayuwa ta duniya kaɗan ce dan wani lokaci ce kaɗan eh algurur mai ruɗa ce Eh, eh, wato wal hayatun duniya illa mata al ghurur ba komai bace rayuwar duniya sai dan wani dan wani tambayi dan lokaci kankani wada mai ruhu kankani wani shaku ne mai kani ba ka sanin waye mutum sai ya ɗanɗano shaƙiya ta duniya a nan ki gane na Allah ne ko ba na Allah bane idan wani abin zuwa duniya ya tafi zuwa ya fara ga Allah to ya nuna cewa wannan da tare da Allah yake amma wani abin zuwa duniya ka ga canja daman can ƙarya yake talauci sai ya tsaya hanyar Allah da aka ya koya ƴan matasa ku riƙe Allah ku ji tsoron Allah ku ji Allah ku tsoron Allah ake ana yawan rasa rayuwa tafiya ake manya kada ku zo nauyi haukan ku rasa wanda ma zai muku kuɗi ba suna ba ku iya ba da haka ina kira ga matasa lallai ne ku san kanku ku kuma san cewa makwancinku me makwancinku alƙiyamarku ku san menene wato gonakin shuka ku su da iyalinku ku shuka alkhairi duk mutum mai titi mai tunani ba zai shuka wato abin irinsa mummuna ba zai ƙwarinsa irin kyakkyawa me iri kyakkyawa neman mace ta gari mai albarka nutsatsiya ba ai tattara ba za ka ci ka kai ka je ka yi wani abu a ciki kun haɗu akwai matsala a ciki da ka lalle ilalla a yi kokari a duba ba matan facebook ba a ce ai ta maka ɗauka tana auren irin wani samun matsala ka nemi ya a gidansu ke kuma ka nemi ɗa da ya san daraja kansa yazo da da abocin iyaye in aka ɗauki wani rayuwa za ta yi kyau mun san alhamdulillah ana kokarin kwatanta wasu abubuwan da ake kokari a wannan mu sai ma mu wannan gari namu za mu ci alhamdulillah amma fa a sani tibka ake ana warwarewa ana yin abin ne da wata siga kuma ana wani abin wani abu da aka sai mu waye gari wata sai mu tashi ba mu kuma mu komai a rayuwar ba da aka ya kamata a rike Allah a yi kuma tsari na tsoron Allah tun da wani abu ya zo a zamanance za a karo da abu na addini a cikin sa to sai a sani me aka yi idan ka gama da rai ka tan table ina ga gaba ɗaya ga me ka aiwatar da alheri a ce wallahi al'azimin wanda ya san kansa magana nan da zaka yi ta kai tunani me ka faɗa cikin ta me ka faɗa a kanka kuma ka san akwai hisabin Allah akwai binciken Allah cikin ta kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai rahama Allah aka ce wala wala an ce wala ana har ko ne in ji manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan kada ya saba duba me muka tando mu me muke yi wani aiki muke yi sai mu zauna kafin warja muna kafin tsoron haɗo da Allah ko muna raja ce Allah zai karbe mu cikin cikin alƙawarin da yau bayan sa in aka haka za a samu kyakkyawar rayuwa da su. to masu kallon mu duba da yanayi na lokaci anan za mu kawo ƙarshen shirin namu yau mun ji irin yadda malama ta yi bayani tare da jan hankali da kuma faɗakarwa wanda insha Allah in dai mun tsaya mun yi nazari mun yi amfani da abin da ta faɗa hanya ce madaidaiciya wanda mutum zai gyara rayuwar shi a yanzu da kuma nan gaba muna godiya Allah ya saka malama da alkhairi a daidai wannan lokaci malama za ta yi sallama ga masu kallon mu to yan uwa ina da bala ƙudu da gani kwana biyu duba da ziyara ga ma'aiki sallama da kuma wato umara ina fata mun zame ku lafiya kuma ubangiji Allah maimaita wani shiri a ci gaba da kallon gidan wannan TV na mai farin jini mai albarka da fata ina muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya sosai malama Allah kuma ya karbi ibada Allah isa abin da aka je domin shi Allah ya biya bukatu na alkhairi da baki daya muna godiya Allah ya saka da alkhairi masu kallon mu kada ku manta kuna kallon shirin sirrin ma'aurata ne daga nan gidan talabijin na mujallar matashiya za ku iya bibiyan mu a shafukan mu na sada zumunta facebook mujallar matashiya da instagram mujallar matashiya da youtube mujallar matashiya sannan shirin sirrin ma'aurata yana zuwa muku ne a duk ranar juma'a da misalin karfe 8 na dare ku ci gaba da bibiyan mu wanda muke tattaunawa da ashaka malama fatima na bako mfr wato malama ta sallah duka duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin ni da na gabatar amina tare muhammad rasuwa sai wanda ya sada ni da ku ahmad murtala ibrahim muke cewa allah ya kai mu wani mako mai zuwa